yau ruwa ka gunde da aka sani yau yau ne matan zai da ya ce zai yi mu tafi na ɗanyar ka goma ko sha nan zai da aka sa za a cikin wata abin da aka sani da jama'a ta wata a yi da launin بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugabanni na wannan kungiya na Kwantagora local government da Niger state shugabanni um, na lancin manyan tajiranmu da 'yan siyasa da 'yan sarakunanmu da 'yan kasuwa da ma'aikata da makiyaya da sauransu mahalarta wannan majalisi da 'yan uwa daga ko'ina a faɗin <clears throat> ƙasa <clears throat> muna yi muku gaisuwar musulunci gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne sha ɗaya ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya yi daidai da biyu ga watan april april miladiya haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wasalam shekara uku. yan uwa musulmi kamar yadda bayani ya gabata a a sheik dr imam abdullahi balalau shugaban wannan kungiya na jama'atu idalatul bid'a wa iqamatis sunna tarayyar Najeriya tun shekarar da Allah ya bashi shugabancin wannan kungiya kusan shekara goma ya dukufa wani duba hanyoyi da dalilai da musulunci ya ba da umarni domin a bunƙasa wannan addini ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jibois don haka ya fito da abubuwa da yawa wayanda suka riga shi shugabanci wannan ƙungiya Allah bai ba su wannan ni'ima ba bai ba su wannan dama ba abu na farko da ya fara yi bayan ya zama shugaban wannan kungiya bayan rasuwar shugaba a muhammad musa mai gandu bangiji allah kai mai gafara allah hiji shi. allah kuma ya yi masa rahama Allah shi shirya mai da zuri'ansa kuma Allah shi yi masa albarka sai ya fara da tunanin cewa ya kamata a fito da neman na kai kowa ya tashi ya dukufa wurin noma da sana'a domin <clears throat> mutum ya samu mu kai ne abinda zai more na rayuwar yau da gobe da iyalin shi har ya sanya ma wannan sistem suna da'awa sai da dawa to bayan wannan ya sake bullowa da maganan fatun da cewa ai wa'annan fatun layya so da yawa wani in yayi layya bai masa inda zai yi da fatan nan ba kuma wannan fata musulunci ya haramta ma wanda ya layya sai da ita kowa an wajabta mishi da ya yi sadaka da wannan fatan layya ba tare da ya sayar ba to sai ce in ku haka ne ai ƙara mu kafa kwamiti mu tattara fatun layya a ƙasa ga baki ɗaya mu samar da wani aiki ayyananne a cikin musulunci na sadaka wanda da mu yi da wa'annan kudaden shugaba Abdullahi Balalau a dalilin haka ya kafa kwamiti karkashin a Sheikh Habibu Yahaya Kaura daga Katsina State kafin a kai ga shugabancin sakatare ɗinmu na wakin kwamiti alhaji labaran adare a dalilin waɗannan kuɗaɗe da ake tarawa kowace shekara na fatun layya wani lokaci a samu kuɗi sama da miliyan ɗari wani lokaci miliyan ɗari wani lokaci ƙasa da haka wannan ya sa ya ƙirƙiro cewa bari a gani a assasa wani abu muhimmi da waɗannan kuɗaɗe na fatin layya don haka aka fara ginin hedikwata guest in wadda aka sa mata suna sheik abubakar gumi guest in a garin abuja duk malamanmu da suke zuwa hotel-hotel suna kwana cikin haɗari cikin ƙadanta to yanzu sai aka dakatar da wannan idan ana mitin ko ana wani abu kuɗin da ake kashewa ana kama malamai hotel-hotel yanzu sai aka dawo ana saukar da su a gas in na ƙungiya na farko babu wata mace ciki wadda za ta yi sabis in mutane sai da mana 'yan agajinmu ne ya'yan wannan kungiya su suke hidima ga waɗanda suke kwana wannan hotel ba wani abu da ake wurin wanda ya saba mu shari'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka mu dukkan musulmin da ya ba da tallafin shiga ga fatun layya ga wannan ƙungiya Allah ya saka muku da alkhairi da kuma albarka wannan aiki bayan an ƙare shi kuma ya sake ƙirƙiro masallacin juma'a na hedikwatan abuja wanda shugaba muhammadu buhari da kai ne ya je ya buɗe wannan masallaci to wannan ya sa yanzu ba sai mun koma masallatai ba irin national mosque na abuja muna ta wahala wurin laɓe-laɓe da roƙe-roƙe yanzu wannan wurin ya ishe mu shine headquarter mu kuma in ka je ka ga duk da kuɗin ku na fatu bai yiwa a ce su suka gina wurin amma dai tun da su suka assasa kuma duk shekara ana jefa mashi kuɗin fatun layya ai babu shakka wannan ya shiga cikin tarihi ah, abu na uku da shugaba yi sai fito da kwamitin marayu na tallafa ma marayu to wannan kwamiti na tallafa ma marayu ba wai kwanta gora ba ne don najeriya ga baki ɗaya duk inda adda wani majalisi na tafsiri na jiha ko na local government ko na ƙasa irin wannan kowa an ba shi umarni ya tabbatar da akwai kwamitin marayu wanda za a tallafa ma maraye ko da da uku ne kawai domin babu shakka mun imani da cewa Allah na raga ma mutum idan ya kyautata ya daɗaɗa ma maraye duniya da lahira Allah shi ma sai ya raga maka saboda haka yasa aka fito da wannan wannan ya taimaka ma daraja wannan ƙungiya ya ƙara sanya addu'o'i na bayin Allah miskinai marayu sun yawa a cikin ƙasa ga baki ɗaya yanzu ma wannan tsari ya fita najeriya ya shiga ƙasashen yamma kowa shina wannan kwamiti kuma ba najeriya ake aiko ma ba abin sha'awa ga kwamitin marayu na kowane majalisi duk da shugaba balalau ya kafa shi amma dai kudaden da ake tarawa ba ofishin shugaba ake kai su ba kowa nan garin da aka yi lancin na marayu to nan garin za a tattara marayun wannan wuri a kashe musu waɗannan kuɗaɗe saboda haka wannan yana cikin hikima na wannan aiki babba Bangiji Allah ya wa shugaba Abdullahi Balalau albarka Allah ya saka mishi da alkhairi da 'yan majalisar sa. da waɗanda suka gabace shi da shugabanci irin sheik Imam ikara Allah ya gafarta mishi da su sheik musa muhammad mai gandu da ainihi uban wannan kungiya a sheik abubakar mahmud gumi da kuma waɗanda suka yi gwagwarmayar raya ita wannan kungiya akwai sheik lawal abubakar da alaran mansu wanda yake jamishi baki malam ibrahim arab akwai dattijawa waɗanda aka kafa wannan ƙungiya da su ɓangaren yan kasuwa da ɓangaren ma'aikata da kuma ɓangaren malamai ɓangaren malamai ya haɗa da ashek ismail idris allah ya ji ƙanshi kuma allah ya gafarta masa akwai kuma a sheik usman muhammad akwai sheik adamu mai shahi akwai sheik ibrahim bawa mai shinkafa akwai sheik jafar mahmud adam kano akwai su ire-iren su da yawa waɗanda babu lokacin da akwai doktor alhassan sa'id jos wayannan da waɗanda yake ba a iya karanto su ga kai da yawansu suna gaban Allah muna roƙon Allah shi musu gafara kuma Allah shi musu rahama waɗanda ke da rayuwa yanzu muna roƙon Allah ya tsare musu imaninsu daga cikin ayyukan da wannan ƙungiya take bayan tafsirai da wa'azoza an samu haɗin kai alliance da da wasu kwamitota na musulmin duniya kamar indiya da wasu ƙasashe na musulmai don haka yasa aka fito da tsarin tallafa ma masu ƙafa ɗaya da masu hannu ɗaya don a sa musu wannan ƙafa roba da hannun roba don ya tallafa musu wurin rage musu damuwa game da wannan hali da suka shiga wannan bai bai shahim yan izala ba da wanda dan izala da yan ɗariƙa da kiristoci da kowa duk wanda suna ne ya shiga to za a yi mishi wannan aiki da kuɗi masu yawa don haka wannan kwamiti na marayu sani cewa ba kwamiti ne na tallafa ma izala ko 'ya'yan izala kwamiti ne na tallafa ma marayu na wannan yanki musamman kwantagora local government kuma ba a ce a tsaye da wannan aiki ga gari cikin gari kadai ba ba ramon ba kwamiti shawara a aika ƙauyuka da ke cikin haɗin lokal gamman ko da mutum uku uku za a iya ɗaukowa a ɗauko su a sanya su cikin gari kada ya zama na duk mutanen eh, marigaya na kwantagora marayunsu kawai ke cin ribar wannan abu bara mun tallafa ma marayu a wannan majalisi don bara kun ba da kuɗi da yawa an samu taimako mai yawa da kayayyaki da yawa wanda mun lisafa abin da ya fi miliyan goma ciyaman na kwamitin marayu zai jawabi zai zo da sauran jawabai mun sani cewa abin tausayi da na duba wannan littafi na lancin ɗin marayu sai na fahimci wato mutanen da suka yi lancin na kwamitin tafsir hawayo dai su ne aka sake jawowa kuma ƙasa ga wata ɗaya aka dawo da su kuma su sake lancin na kwamitin marayu to ni ina yi muku murna da wannan alkhairi ba mu ce muku abin yayi yawa abinda muke roƙon muku Allah ya sa ku cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi ma dukkan waɗanda suke taimaka ma wannan musulunci ila yau milkiyama Bangiji Allah ya saka muku da alkhairi bana dole sai an tausaya ma masu kaddamar da wannan lancin saboda abubuwa uku abu na farko an yi siyasa kamar yadda kuka sani ɗabi'a 'yan najeriya siyasa tana cin kuɗi wallahi kwarai da gaske ko da amerika ko da a yi ta saboda ka sun ji jiki ba da daɗe wannan ba suka kashe kuɗi ga neman a daɓe su baya ga wannan kuma gashi an kira su sun taimaka ɓangaren lanci na kwamitin tafsir yanzu kuma mun sake dawowa da su su taimaka gefen marayu wannan babu shakka abin tausayawa ne kuma abin ayaba ne abin jinjina musu a yi musu addu'a yan kasuwanmu kowa ya san an shiga wani hali na al'amarin kasuwanci tun daga korona har yanzu ba su miƙe ba bayan korona yan kasuwa sun shiga fitina ta ƙarancin mai idan babu isasshen mai kasuwanci ma dole sai ya samu tasgaro bayan batun mai kuma gashi an zo an canjin kuɗi abubuwa sun zama ciniki ya tsaya cak in ka je shaguna za ka ga alhaji kwana yake ma babu customers amma tare da haka muka ɗora musu nauyi da nauyin musulunci suka ba da su ga kwamitin tafsir ko muka sake gayyato su yanzu ga kwamiti na, na marayu muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi akwai ma'aikata da yawa waɗanda albashi ya gagara tun korona suna muwa da ƙarancin albashi da ƙarancin fensho da gratitu na mamata amma duk dai ga sunan mun zuba su a cikin wannan littafi Eh, muna dai ba mutane haƙuri haka mun ka gada ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu aya ɗaya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون منين ساكريا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ubangiji ya ce ya halabi na amanu ya nuna ku yi haƙuri bayyuwa mu ta yi coci-coci mu gayyato kiristoci don su gina muna addininmu bayyuwa mu ta yi mu gayyato yahudawa da nasara don su zo su gina muna addininmu da tallafi dole dai kuɗin ne za a yi ta yayyaka ku bayar jiya ku bayar yau gobe ma a sake cewa ku bayar bayan wannan lancin da kuke kuma muna da masaniya akwai danginku wayanda ke bibiya ku gidajenku suna ɗora muku ɗawainiyar hidimar sallah da kuma abincin azumi da kuma mabarata da maroƙa wa haka muna da masaniya akan wannan kamar yadda kuka sani babu wata hanya da sadaka ke rage maka arziki hadisi ne sahihi an nabi sallallahu alaihi wasallam ma sadaka ma naqasa min mali sadaka baya da za a yi dukiyar da ake ɗibata ana sadaka da ita a ce sadakan ya tauye jari babu sai dai ya ƙara sadaka ba ta rage arziki sadaka ba ta rage dukiyar mutum wanda ya faɗi maganan nan bai ƙarya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ubangiji ce ya halladi na amonu ya kuma su imani musulmi mazan da matanku manya da ƙanana hal adullukum ala tijaratin ko kuna so in gwada muku wani kasuwanci ala tijaratin wani kasuwanci wanda shi wannan kasuwanci ku min azabin alim kasuwanci ne da ke eh, tsiratar da ku daga azaba mai raɗaɗi kamar an ce muna so ya ubangiji sai ce na farko to minuna billahi menene wa rasulihi ku imani da Allah ma'ana ku ba da gaskiya ku ga Allah ku ba da gaskiya ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ɗiba dukiya a taimaki addini da ita ko a yi sadaka da ita a ba marayi wallahi wannan abun gaskiya tsakani da Allah in ba mutum na da imani ba ba zai iya wannan ba domin nassin ƙur'ani cikin suratul ahzab Allah ya ce munafikin Allah bai iya ɗaukar dukiya ta yi taimaka da ita ya ce ashahatan alalhaid Allah da kanshi ya buga mustam ya ce munahukai babban abin da suke da kyama da shi a duniya shine rowa ba su son su yi rowa alkhairi ba sa son su yi alkhairi kullum abin da logo ɗinsu shine babu kullum an ka tahi babu in aikin addini na su ce babu in tallafi na su ce babu amma mai imani cikin babu yakan ɗiba kuma ya sake ma musulunci aiki sannan ya ce wata jahiduna bisa sabilillah ku yi yaƙi ku yi jihadi cikin hanyar Allah duk taron nan da kuka ga mana yi na tafsir wallahi akwai hannun dukiyarku ciki ne domin tafsirin yanzu ya saba ma tafsirin da tafsirin yanzu wallahi kuɗi yaka ci babu kyakkyautawa. misali kun ga irin wannan masallaci ka ɗauki jen ɗin da ake tayarwa ya bawon ga masallaci wuta nawa za a man nawa za a sha fanka nawa a akwai globe nawa a akwai na biyu ku dibi kafet kafet ɗin nan ku dibi kuɗin da aka da aka sa wannan kaset sannan ga 'yan midiya gabanmu wasu ne suka hidda dukiyarsu suka biya don a ƙara yada wannan tafsiri ya shiga duniya gaba ɗaya wallahi tallahi ni na ga wani mutum makka ne ko madina shi abban iya tunawa amma dai saudiya ne wallahi babban mutum ne <clears throat> kuma balare ne ko bature ya zo ya tare ni wajen daru tauhid muka gaisa yana yi min raha yana fara'a bai jin hausa amma ina ya sani sai ya ce mi wallahi bai sani bai sai su hanyar tafsiri ya ce ya sani ne ga intanet ana tura tafsiri ayoyin da ake ja da hadisai su yake ji amma bai jin mi ake faɗi ga yare bardo ku ne ke sanadin wannan abun yake yaduwa gidajen rediyo televisions da sauran media ta duniya da da facebook dinmu duk abinda muke kamar muna cikin makka daune ne mutanen makka suna ganinmu jiya-jiya nake magana da shugaba balalo cikin dare sama da sha biyu na dare ya ce min yana bibiye da duk abinda aka yi kwanta gora aje wasu mutane daban akwai wani wanda ya aiko ma kwamitin tafsiri 250 ya ce kuma in za a yi lancin ba sai an kai mai takarda ba saboda shi na bibiye da tafsirin yana gane sanda za a yi lancin kuma zai sake aiko gudunmuwa shi don haka muna ba ku haƙuri kuma muna buɗe ni bana ba ni don ƙaddamar da wannan gidauniya ba don sa ido in me za a yi kuma muna ba ku tabbacin ƙwandala ba wanda ya isa ya ci cikin dukiyan marayu haƙe ne mai tsananin haɗari wanda duk abin da kuka bayar to za a sarrafa shi ga aikin su na bayan Allah marayu ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Allah shi ma dukiyanku albarka Allah shi maku albarka Allah ya sa ku gama lahiya bana lancin dinnan yana da ban mamaki akwai wani an jima kaɗan wanda za a faɗi sunanai na tabbatar da wanda ya san shi cikinku zai ce ikon Allah wani abu sai addinin Allah wallahi ya aiko kuɗi zunzurutu dubu ɗari biyar ko in faɗi sunanai sai an jima kaɗan insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته